yasa ta yi eh ai balbo zo zo fito haba dan Allah haba dan Allah agwa da hayi ni tsaya tsaya zo zo kusa da ni zo kusa da ni ban gane menene ma harkar shi ba mai yanzu ma gaba daya kamar ya nace ban gane ba ya za a yi a ce muna nan a nan da muna kwana gudu daya tare yanzu idan muka kwana ma a gudu daya shi ne da kyar yadda ma kike bani yanzu kin dan rage awoyi a kan me ni ban sani ba yanzu ma idan ma yi ma sai ki dinga min wani kuka sai ki dinga min wani wani wani hasha fita a kan me akan ban gane menene menene mai damu ki yanzu sani ba damuwan ka kenan damuwan ka kenan banda lokacin akan abubuwan maganganu iskancin <laughs> kaduna Allah Allah kaman komai ko Allah do do dan yankan da yake da mu da yake da mu da matsala ta ga family na Allah ka tona sirri ya tona ma mama zai tona Ike da gaje da kira da ranin na tana lokacin kai da ranuwa ka bushe ka bushe kamar iska zai hura ka. Dan a ci zan maki hakuma dan da hagu ba a addu'a na addu'a na ke addu'a na ranar da zan kama wata dan kirka din nan da yana zuwa shine kin fi son shi fiye da ni Allah na sama zai zai zai da baka cire min ido na mutum mutum da komai akan magana shi yaram yaram zaka cire min fuck you ki ma fuck you too the credit the man ba ka wai skeleton manage ma da nake yi da kai ban san abin kama da yana min jakukuli ma a cikin manage da nake yi da kai dan ka tafi ka je ka ci gaba da harkan ka wajen ban da lokacin ka dan iska Away, Mbami afi tuko. Mbami afi tuko. Kani kwa mko galo. Awe. Kai pe ko so ko galo na we. Nu abele nu abele. Nu akobe. Nu. Nu abele. Nu nu akobe. Awe. Awe. Kai. Kula be kula be kula be. Nu abele. Amiya da dai, amiya da dai. Ki zo mana, ki zo arzikin da ya ci wani yanzu. Ki zo mana. Amiya da dai ki zo mana. Ah! Amiya da dai. Dan Allah go go go go go. What is shit man? What is this guy? I hate this, this guy. Go crocodiles. Amiya da dai har da wai kela kashe kwai ko. Amiya da dai min yaho mu be mu be. Mu be be be be. Yini gwashin hakin bala. Ah! Akwai cina kuna cikin daki a babaji min Mene na faru? eh amene da jimai gwanya wannan da akwai zuba ne ne kizo kin siya kuma kina yi haka nan ki mene na damu mene akwai cina kuna da na gan ka kaka ma kanki ya faru me mene mene zo zo zo ban ba mene ya faru wai na ciki eh wai wai Sani ka da zuwa, sani da kokari. Eh, ashe idan na je na zuba madara ashe kai ka zo ka cire kenan. Ba magana madara bane. Eh. Kai ka baka san mana abin da kake da shi a gida ba. Ban gane ba ban san mana kamar ya. Ka san rayuwa. Eh. In baka iya ka san me kake da shi a gida ba, yan mm. waje za su san me ne kuke da shi. a yanayin da kake haka west skeleton inda kake kamar iya lipton za ka iya da wacce nan mutane kamar mu da muke da rogo mu ne za mu ya yi wannan aikin sannan abu yan fagiliya yanzu kin fiye da nashi kenan fiye da nawa ya muce kai baka iya ba baka iya ba dama ba ranar na ci maka ba ma ne nake yi da kai ba yi wanda da yake nan da jikin shi haka shi ne fitin kana taba ni dan Allah abin ka da yake min jaku kulli kana expecting way way min dadi eh. bai dadi ba fa bari da eh, baby baby ya kin jin da na jama ki focus jama kin ji dadi ko yawa na kare sai dai da ka eh, wallahi ba za ka je ba kin sai dai wise dan barka kenan mu ba Shiga! Kai, kina tina, kina tina, bai ba, ba yaje ya ci ba? Ya je ya ci ko? Ya ba zai ci ba. Waya shiga! Shiga daga ciki ke ma zai ki shi, kira ma abin da ya miki. Ki je kira ma abin da ya miki. He shot you! kira ma, ba, ba. Ka je, za ta je ta rama abin da kai mata. Eh, My love. My Joyce. My love. Ba ma ne ba. In shiga ta rama abin da na yi ta. Eh ka shiga ba zan yadda ka fita ba. Iko eh, Allah. Ka shiga ta je ta rama. Na ce miki ki shiga daga ciki ban yadda ba ki shiga daga ciki. Ba dama ba zan shiga ba. Zan shiga karba mai zafi. To ki je ki je ban yadda ba. Yadda na ni da je. Rami. ka saurara ka ji ina jin ka abinda kake kokari fada mata shine abinda nayi mata eh. ne kai da nayi a ciki mm. yanzu lokaci ita ma ta je ta yi eh. ma'ana in je siya karkashi ta ta siya sama yawa Cin sai dai Wasu Je an gama. Gama je. na mu da yin da mama Kai Aga na usar bello lahala hashi. Hashi kun. Haba. Rama, Rama, wae wawa. Rama, Rama. Rama. Bashu ya, bashu ya, ki bashu ya, ki bashu ya. Bashu ya. Makara ki bashu ya. You be mumu. You think say they wise. Mumu man. w 管理管理管理后悔，哎呀我，哎呀哎呀我，哎呀我。